DW darasin rayuwa. Ban taɓa zato ni buba zan iya zama a gida ban fita ba har in kai wata uku ba. amma gashi ya auku. Fannin harkar siyasar tamu akwai zama da muke yi shekara-shekara to sai zomanto ya faɗo daidai lokacin corona din. Irin wannan hali da zuwan corona ya jefa 'yan siyasa wasu na da ra'ayin cewa idan ba a ɗauki matakai ba a ƙarshe zai ƙara kawo rubabban tsarin shugabanci a ƙasashen nahiyar Afirka. Sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin. Zabe. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin darasin rayuwa da ke baku damar bayyana da bullar corona ke shafar rayuwarku. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura jagoran shirin a wannan makon. Lokal Tuma sauraro a wannan makon shirin na darasin rayuwa zai duba batun yadda coronavirus ta kawo sayo sayo a harkar siyasa kuma mun gaito muku Malam Ishaq Alhassan ƙauren mata malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna kuma ɗan siyasa a jihar Kaduna. Malam barka da shigo cikin shirin. Malam ga corona ga kuma siyasa ya ake ciki ne tunda na san kana tabawa. So muna ɗan tabawa zaradi ne lallai korona ta zo da abubuwa da dama wanda yake sun jirkita al'amura. Ana yin ta ta abin ta zoom. Wato dandalin manhajan nan kenan ta yin taro. Yau in ya zama dole ana yin taro a nan to amma kaga ita harkar siyasa harka ce ta ka zo ka ga mutum ya ganka shi don haka magana da za ka yi da mutum gaba da gaba ko a waya ma ba za ka iya yi ba. Kamar da aka shiga da kai taro na siyasa ta hanyar na'ura eh, kai kamar kai ma kana cikin mutanen da suka yi ta ɗari-ɗarin magana idan ka da wani yadda ya ku? Ai dole ne kowa ya ɗari-ɗari ya danganta ga abin da ake mukasan ita harkar siyasa abu ne na mutane da yawa suna so. Eh, akwai sojojin baka da suke zuwa gidajen rediyo su je suna tallata gwamnati ko tallata 'yan adawa haka suna kare muradu kuma 'yan jarida ai eh, saboda harkokin ko na siyasa ya dakata mu ma watakila abin ya shafe mu ko ai al'amarin ya shafi kowa da haradi saboda yanzu dai na farko lokacin da aka kulle mutane tsawon wannan lokacin da aka kulle al'umma ai kaga babu wanda zai fita ya je gidan wani rediyo ya je ya ce zai wata magana gidan jarida yadda kasan kasuwa an taba ta haka nan gidajen jaridu an taba su a Nijar su ma babban taron jam'iyya din nan ba a samu an yi ba wasu jam'iyyu duk ba su samu sun yi ba me yake nunawa ne misali to yana nuna dai idan baka samu sahihan shugabanni a jam'iyya wanda suke kishin al'umma za su tsaya tsayin daka su tabbatar da sai mutumin kirki wanda aka gamsu da shi shine za a ba shi tutar jam'iyya ya tsaya mata takara ba to za mu ci gaba da fama da halin da muke ciki idan na fahimce ka kenan in ba a yi hattara ba bacin korona ta da gargaza tattalin arziki watakila ma za ta haifar da ta kawo rababin shugabanni kenan kwarai ko wanda zai ƙara rushe sauran ɗan abin da ya rage na tattalin arzikin Malam Ishaq Alhassan ƙauren mata ɗan siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Kaduna, Najeriya. To yanzu sai mu je ga labaran da kuke aiko mana ta hanyar imel a akan yadda korona ta sauya rayuwarku. A wannan makon kuma za mu je garin 'yan duna na jihar Katsina a Najeriya. inda wata 'yar siyasa mai suna Soyaba Alhaji Mamman Didi ta aiko da labarinta. Ga kuma labarin nata wanda Zainab Muhammad Abubakar za ta karanto. Na kasance mace mai sha'awar harkoki na siyasa. Na kwashe shekaru goma sha shida ina siyasa a yankinmu. Duk da cewa arewacin Najeriya mata ba a cika ba su damar shiga wannan harka ba. a haka dai na ta hakuri da daɗi ba daɗi har daɗin ya fara zuwa kwatsam kuma sai ga corona wacce ta kawo sauyi a harkar tamu kafin zuwan coronavirus nakan halarci tarukan 'yan siyasa kuma suna mana alheri a sandiyar haka na rika jalauta abin da nake samu na murmuri karfi na zama mai kiwo ma'ana na rinka sayan dabbobi da kuɗin siyasa a duk lokacin da na samu buɗi don gudun ɓacin rana taron ƙarshen da muka halarta shine wanda mu mata aka rarraba mana tukunyar gas na girki wanda har yanzu muna cin gajiyarsa sai dai irin waɗannan abubuwa sun yanke tun da korona ta fara ƙarfi a najeriya babban abin alfahari na a siyasa shine kafin zuwan korona na rika kai koken yankinmu zuwa ga shugabannin siyasa kuma a wasu lokuta suna amsa roƙon da nake kai musu na yi wa al'umma ta aiki kazalika a shiga ta siyasa na rinka kai wa 'yan siyasa rahoton matan da ke fama da larurar rashin lafiya kuma ba su da kuɗin sayan magani don a taimaka musu to amma zuwan corona ya sa wannan ƙoƙarin nawa ya zama tarihi a yanzu ne kaina na kama sana'ar sayar da atamfofi bayan kiwo da nake yi domin dai kare mutunci na da na iyalina. na Zainab Muhammad Abubakar kenan ɗauke da labarin da Suwaiba Alhaji Mamman Didi wata 'yan siyasa a Najeriya ta aiko mana. Idan muka duba ra'ayinku a kan wannan batu kuma a Tahiru Hashimu Taraba ya ce mu a jihar mu gaskiya korona ba ta tsayar da komi ba 'yan siyasa suna ci gaba da shirye-shiryen zaben kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomi. Oh, oh, suis pas To ga son a kira su ko a karanta labarin su a cikin wannan shiri sai ku rubuto mana imel a kan labaranku na zahiri zuwa hausa at dw.com ku bayyana mana karare da corona ta shafi rayuwarku. Idan za ku rubuto sai ku rubuto darasin rayuwa a matsayin maudu'in imel. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura nake cewa ku huta lafiya daga nan Jamus.